Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai, Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Laraba 11 ga watan Oktoba. a babin rahotanni za a ji cewa wata kotun soja a najeriya ta yanke ma wani babban janar na soja hukuncin ɗaurin shekaru bakwai baya ga biyan wani ɗanbin kuɗi to amma wani lauya ya ce da sauran turanci to yanzu wannan hukunci suka yanke masa bai zama hukunci ba ma'ana sai confirming authority ta tabbatar da hukuncin ya zauna shine ya zama hukunci da lokuta da dama sukan canza su kawo sassauci wani lokaci kuma sukan yanda suka kamar kowane hatsin ranar laraba Yau ma muna tafa da shirin ciwon mace wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa inda yau shirin zai mai da hankali kan irin rawar da kyakkyawar mu'amala da amana ke takawa wajen kare mutuncin al'umma. Za kuma a ji sharhin jaridun kamaru, amma yanzu a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Isra'ila ta faɗa jiya talata cewa ta sake karɓar ikon iyakarta da Gaza, kuma tana shirin kai farmaki ta ƙasa kan yankin da Hamas ke iko da shi, zirin da ke da yawan jama'a da ke kusa da tekun Baharum. Ko da yake sojojin Isra'ila da 'yan bindigar sun yi wa juna lugudan wuta na sa'o'i da har haren makamai masu linzami. kwanaki hudu bayan da kungiyar hamas ta gigita isra'ila da har haren makamai masu linzami da ke ta shingen iyaka Brigadier General Dan Goldpost na bataliyar sojin Isra'ila ta takwas ta masu amfani da lema ya ce, a yanzu haka sojoji na kai hare-hare domin canza abin da ke faruwa a Gaza don hana irin wannan abu sake faruwa. Duk da cewa babu tabbas kan harin da za a kai ta ƙasa, jami'an Isra'ila ciki har da Firaminista Benjamin Netanyahu sun nuna cewa akwai yiwuwar hakan. Isra'ila ta kira dakarun kota kwana dubu sittin inda ta kara da dubu ɗari uku da aka riga aka gayyata domin yaƙi a mafi girman rikicin ƙasar Yahudu tun yaƙin Yom Kippur na 1973. Jiya Talata hukumar samar da abinci ta duniya WFP ta yi kira da kafa hanyoyin jin kai a zirin Gaza, sannan ta yi kira da ba da kariya ga ma'aikatanta da taimako masu muhimmanci. A cikin wata sanarwa da ta fitar, hukumar wfp ta ce ta kaddamar da wani aikin gaggawa na samar da agajin abinci ga mutane fiye da dubu ɗari takwas a gaza da yammacin kogin jordan waɗanda ba su da abinci ruwan sha da kayan masarufi hukumar abincin ta ce ta raba kayayyakin abinci ga mutane dubu saba'in da uku da tuni ke cikin matsugunan 'yan gudun hijira a gaza hukumar wfp ta ce ta damu da samun abinci a shagunan yankin yayin da kayan abinci suka fara karewa bayan da isra'ila ta ayyana mamaye yankin falasɗinawa gaba ɗaya a ranar litinin isra'ila ta ce tana ɗaukar matakin ne a matsayin martani ga munanan hare-haren hamas na ranar asabar labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a hukumance amurka ta ayyana kwacen mulkin da sojojin niger suka yi a matsayin juyin mulki matakin da ya takaita taimakon sojin amurka da kuma haɗa kai da ƙasar wanda ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta kira babbar abokiyar yaƙi da ta'addanci a yankin wani babban jami'in gwamnatin biden ya shaida wa manema labarai a jiya talata cewa muna ɗaukar wannan mataki ne saboda a cikin watanni biyu da suka wuce mun karar da duk wasu hanyoyi da ake da su na kare kundin tsarin mulki a nijar jami'in ya ce amurka ta buƙaci shugabannin sojojin da suka tsige shugaban ƙasar da ƙarfin tsiya daga mulki da su maido da farar hula da gwamnatin dimokuraɗiyya cikin kwanaki 90 zuwa 120 kamar da kundin tsarin mulkin nijar ya tanada amma jami'an sojin ba su bi waɗannan ƙa'idojin tsarin mulki ba jami'in ya ƙara da cewa a gaskiya ma sun gaya mana cewa sun zaɓi soke kundin tsarin mulkin kuma yanzu suna kan aiwatar da wani sabo da ba a da tabbas kan lokacin kammala shi a wannan lokaci amurka ba ta da wata alama a kan lokacin da shugabannin sojojin da suka yi juyin mulki za su saki shugaban kasar a gaida muhammad hafiz baballe kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu kawo muku rahotonmu wanda zai kai mu najeriya inda wata kotun soja ta yanke ma wani babban janar na rundunar sojin ƙasar ɗaurin shekaru bakwai saboda laifin sata sannan ta umarce shi da ya maido da dalar amurka sama da miliyan biyu da ƙarin wasu kuɗaɗen kuma sama da naira miliyan ɗari daga abuja ga hassan mai na kaina da cikakken rahoton The special court martial relying on section 174 of the Armed Forces Act that Major General UN Mohammed shall pay back the sum of hundred United States dollars only to the Nigerian Army. Alƙalin kotun soji na musamman kenan, Major General James Miam, ke karanto hukuncin da kotun ta yanke wa wani babban general a rundunar sojojin Najeriya mai suna Major General U.M. Mohammed. wanda zai maido da kuɗi ga rundunar sojin Najeriya har dalar Amurka miliyan ɗaya da dubu arba'in da biyar da kuma ɗari hudu. a tuhuma na biyu laifin na sata ne kotun ta zartar da hukuncin ɗaurin shekaru biyar akan wannan general sannan zai sake yin amandalar amurka dubu ɗari hudu da ɗari takwas a tuhuma na uku wanda shi din ma dai na sata ne general din an same shi da laifi kana a yanke mai hukuncin daurin shekaru biyar a gidan yari sannan zai sake maido da wasu karin kudade dala amurka dubu tamanin da biyar da ɗari hudu a tuhuma na hudu wanda shi din ma dai na satan ne har yanzu kotun ta sami general da laifi sannan ta yanke hukuncin daurin shekaru biyar har yanzu kana zai aman dalar amurka dubu arba'in da biyar da ɗari uku a tuhuma na biyar ma dai kotun ta kuma sake samun sa da laifi inda nan ma ta kara ɗaure shi shekara biyar a gidan yari sannan zai sake yin aman dalar amurka dubu hamsin da biyar da ɗari biyar a tuhuma na shida shi ma dai na sata ne general un muhammad zai shafi shekaru biyar a gidan yari kana maido da wasu kalin kudaden dalar amurka dubu arba'in da shida da ɗari biyar baki ɗaya dai Major General Mohammed zai maido da zunzurutun kudi har dalar Amurka miliyan biyu da dubu dari da saba'in da takwas da dari tara da kuma ƙarin wasu zunzurutun kudi har naira miliyan dubu daya da miliyan sittin. And are subject to the confirmation of the confirming authority. To yanzu da kammala yanke wannan hukunci menene mataki na gaba? tambayar kenan da na yi wa lauyan tsarin mulki barista yakubu salibawa da ke bibiyar wannan shari'a ita kotun soja ba kamar yanda kotun mu take ba wato wannan hukuncin da suka yanke masa za a ɗauki hukuncin a miƙa ma hukumar soja da ake kira Nigerian Army Council wanda su ne za su duba hukuncin idan za a yi wannan confirming authority din wato Nigerian Army Council sukan samu wasu lauyoyi su ƙara bin wannan hukuncin su ga cewa hukuncin ya yi daidai bisa ga tuhumar da aka yi masa da kuma hukuncin da aka yanke masa idan aka yi wannan to za a miƙa ma wannan Nigerian Army Council to yanzu yanzu wannan hukunci suka yanke masa bai zama hukunci ba ma'ana sai confirming authority ta tabbatar da hukuncin ya zauna shine ya zama hukunci da lokuta da dama sukan canza su kawo sassauci wani lokaci kuma sukan yanda suka kamar yanzu zaman da na a wani da na yi a karkashin Nigerian Air Force abinda kotun ta yi shine confirming authority suka tabbatar. Duba da in an haɗa shekarun da aka yanke mara a gidan yari shekaru ne na sama da shekara arba'in amma yanzu ana maganar shekara bakwai zai yi a gidan yarin ko mai hakan ke nufi yawanci an mai shekara biyar a duka cajin da aka yi masa count da aka yi masa an same shi da laifi shekara biyar akwai wanda aka bada shekara biyu sai wani aka bada shekara bakwai to yanzu zai zauna shekara bakwai nan shine wanda yake yafi kowanne yawa to zai fara yin su dukansu za su kama har sai ya kai shekara bakwai saboda shine ɗaya daga cikin caji da aka yi masa kuma ya fiyawa to gaba ɗaya zai tafi shi ake kira concurrently to in har major general un Mohammed ya gaza maido da kudaden da aka ce maido da su ga rundunar sojin to menene abin yi a wannan mataki yanzu an ce mai da dola miliyan ɗaya da wani abu dola dubu ɗari hudu da wani abu miliyan ɗari biyar da wani abu kudin nan idan za a duba a triliyan suke to kaga idan ya kasa don haka zai zama wakafi ko kuma zai zauna a gidan kurkuku a madadin wa'annan kuɗin barista yakubu salebawa Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan, yanzu kuma ga baban leda kashi na biyu na labaran duniya. Adadin mutanen da suka mutu daga girgizar ƙasa mai karfin maki 6.3 da aka yi a Afghanistan a ranar Asabar ya zarce 2,400. yayin da tawagar masu bincike da aikin ceto suka zakulo wasu gawarwaki daga rugujewar ɗaruruwan gidaje da suka lalace a cewar jami'an yankin shugaban hukumar agaji ta red crescent society ta afghanistan mati'ul haq khalis ya ce har yanzu shahidai na ƙarƙashin baraguzan gini bayan ya ziyarci yankunan da girgizar ƙasar ta shafa a lardin hirat ranar talata a wani ƙauye inda girgizar ƙasar ta fi kamari an ba da rahoton cewa an binne gawarwaki ɗari uku wasu sun yi shahada wasu sun jikata wasu kuma na neman waɗanda suka ɓata babu wanda ya samu rauni in ji khalis ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta ba da rahoton mutuwar mutane 2,445 ya zuwa yanzu amma ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ocha ya ba da rahoton adadin waɗanda suka mutu ya kai 1,300 da kuma wasu da suka ɓace. Daga ƙarshe, jiya talata shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya je birnin Bucharest domin ganawa da takwaransa na Romania Klaus Yohannis inda suka tattauna kan dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu a daidai lokacin da Rasha ke mamaye Ukraine. Wannan taro dai shine na farko da Zelensky ya ziyarci Romania a hukumance tun bayan mamayar da Rasha ta yi a watan Fabrairun bara. Romania bamba a tarayyar turai da kungiyar tsaro ta neto ta kasance mai goyon bayan yunkurin yakin ukraine tare da shugaba yohannes ya bayyana cewa ƙasarsa ta mai da hankali kan taimakawa ukraine yin galaba a yakin zelensky ya nanata da daɗaɗɗiyar dangantaka ƙasashen biyu tare da godewa romania kan ci gaba da bada tallafin soji da na jin ƙai zelensky ya bayyana a shafinsa na sada zumunta na x wanda aka fi sani da ada da twitter cewa alaƙa ƙasashen biyu na da matuƙar muhimmanci ga kwanciyar hankali a turai. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. sawa yaushe zan je ni Kano yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi Shamfura fura ban cin goro ko mun ga hawa ko mun shayi ban shan ban cin goro ko mun ga hawa ko mun shayi shayi da Aisha Ma'azu da shiri na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan lokaci kuma barka da kasancewa tare da ni Aisha Mu'azu. a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen hausa na muryar amurka ya iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace da ya gabata akalar shirin ta karkata kan halin matsin rayuwar da al'ummar najeriya ta tsinci kanta a ciki musamman ma mata bayan da gwamnatin kasar ta janye tallafin man fetur inda zauren ya karbi bakoncin malama zainab muhammad buture yar kasuwa kuma yar siyasa da kuma malama aisha ɗallami daga jihar kano lokaci ya cin mana a daidai sa'ilin da malama aisha take cewa inda ake a yau kuma wace irin rawa kyakkyawar mu'amala amana da tausayi tsakanin makota da daɗaɗɗar al'adar hausawa na zumunci zai iya takawa don tabbatar da kare mutuncin al'umma sai a biyo mu domin samun karin bayani a cikin shirin ciwon ya Na dawo gare ki malama Fatima. maganar gaskiya mata kina cikin kuncin rayuwa mhm. kuma wannan abin ya kara wa mata da yawa sun kara fita bara idan mace ga ta nan ta kamar ta fi karfin komai amma ke ki ganta da niqab bara ta ke ba don komai ba domin ta samu abin da za ta ci. mata sun tsinci kanshi cikin wani mawuyacin hali wanda ake cewa suna fita su je su taimaka wa mazansu ko kuma mazan masu su sahale musu su fita su je su nemo musu yadda za su yi su ci da su idan har an kai rayuwa da duk kishin ɗa namiji kan matar shi ko kuma kaunar shi amma har zai iya rufe ido ya ce matar su ta fita ta je ta samo abin da za su ci sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda namiji dai da muka sani mun san namiji da kishi to amma ni abin da nake gani kan ba mafita ba ce ba kuma duk namijin dama da zai iya tura matar su ya je ya ce ta je ko wani hanyar banza ta bi ta domin ta samo abin da za su ci da maganan gaskiya dama zuciya ce a mace take dama can ko babu irin wannan yanayi na kuncin rayuwa ba namiji ba ne ba shi dama can maybe daukan nauyin shi ake yi kuma yanzu da abubuwa suka je suka yi wahala zai iya ba ta dama ta je duk abin da za ta yi ka je ka yi domin ta kawo musu su ci abinci shi ne ita ba zai fita ya je ya yi abin da zai ya kawo musu ba shi ba namiji ba ne ba ba zai iya zuwa kasuwa ya ɗau dako ba sai dai ya sha baiwar Allah ka je ka saba da igiyar auren ta uku a kan kanta. Malama Aisha ba kya gani su ma suna da laifi ba su taimaka mata kawai ba da sun san cewa mai yiwuwa wahalar ta abinci ke. wanda na ke nake ganin laifin sahara Allah za ki ga a kwanakin nan a nan kano inda nake mm. yana sun ji labarin abubuwa makamancin haka da suka faru makoci da zai taimaki makocinsa ba har sai abin ya kai ga mutuwa mm. kwanakin baya a nan a jos abin nan ya faru ba da jimawa ba makocinsu ba ya su taimaka kuma sun san halin da makocinsu ke ciki za ga ƙarshe maman ta rinda rufe ruwan zafi tana ba yaran ƙarshe kusan duk ƴaƴan ta ke da ta rasa su a kan yunwa a nan kwanakin baya kan wata yarinya ta yunwa a saboda yunwa babu abin buɗe baki babu abin tsohon su da ƙarshe yunwan mace ƙarfin ta su wata rasa yanzu sai da ta rasu da mahaifin ke faɗa su suka zo suna ce makansu jihu bayan harin kenan. malama fatima ina yi wa wannan abu kallo ta fuskoki biyu zuwa uku na farko addinin ya yi mana shimfiɗa na cewa baya cikin ma imani a ce kai kana da shi ɗan uwanka ya kwana da yunwa wa'yansu suna gani cewa barin ma ɗan makocinka ya kasance cikin wani hali na rashin walwalar rayuwa kai kuma kana da cikin walwalar rayuwa ko kuma kana da abin da zaka iya ɗan gutsira mishi yana haifar da rashin tausayi a al'umma na biyu kuma zai haifar da ko da ma wannan makocin naka ya ga wani abu zai faru da kai zai yi halin ko in kula haka akwai kuma masu hannu da shuni sai kuma su mazan da suke baiwa mata kuɗi domin su biya bukatunsu menene shawararki akan waɗannan ina ganin wannan ba mafita ba ce daga duk namijin da zai yi wannan sannan kuma akwai matan da su kuma a karan kansu za ki ko su mazajen ba su tura su ba a ra'ayin kansu za su fita su su je domin su je su ciyar da 'ya'yansu. Mhm. Eh, akwai masu irin wannan ba wai tona ma mutane asiri ba mhm. akwai mutanen da ka san ma ba su kai wannan tuition din ma da za su kai wannan ba mamatan auren ne kuma suna fita za su fita su je su aikin alfasha ɗin su zo to wannan kuma kuɗin za su ga ba zai taɓa amfanar da su ba ni kawai abin da na ɗauka suna da interest ne dama ba wai matsala ba ce ba mhm. da takura ta sa su suka yi wannan abin kwanaki kamar wata ɗaya ko ciwo wani bawan Allah da ƴan shi ta rasu ƴan shi budurwa ce amma kabartan ya kasa daurewa sai ya sa kuka yana kuka yake cewa jama'a yunwa ce ta kashe min 'yata ya ce yunwa ce ta kashe mai ƙarshe saboda sun kai matsayin 40 days a cikin gidansu sau ɗaya suke cin abinci sau ɗaya nan da suke cin abinci ba kuma ana ƙoshi ba ne ba kawai za a ɗan taɓa a dai ɗan sa a bakin salati ɗan tara wani gurin mm. ita kuma ya yarinya tun da ita babba ke ganin haka ta haƙura ma da abincin ce ta ɗauki azumi kawai ce ce ta yin azumi kuma in ta kai azumin shi ma abin da za a sha ruwa shi ma tashin hankali ne a ƙarshe dai har yunwa ta zo ta shige ta ta lafiya ta zo ta hatsi ga yunwa ga bakin irin dai kuma ya sanadiyar ajalinta idan da a ce tana da ra'ayi da interest ai mace ce kuma budurwa ce kuma ta kai mun ta fita mana ta je wannan abu amma ba ku da wannan ra'ayin a zuciyarsa mhm. domin abin da na wani kuncin rayuwa ba ya sa kanka ce za ka shiga wani ɗabi'a da ba ka ba shi in dama kana da ra'ayin da za ka yi wannan ɗabi'a. To malama Aisha wani darasi kamar wannan ya kamata mutane su ɗauka daga wannan lamarin. sai ni na makoci ya fara dubawa ba sai makocin ka ya zo ya ce maka wani ina cikin hali ka za ba ka yanda la'akari da yi rayuwarka ba gulma ba ne ko sa ido Allah ya rabu ciyanka mhm. ka ke shi amma mun mai da hankalin mu kan abubuwan da bai dace ba na yi gida da ƙoshi ba mun ciyar da wani sai ki ga sun ya yana saraka a waje Kuma ba alhalin makocinsa na nan ya kwana wajen kwana nawa babu abinci mhm. kuma yana tsoro kan ya fashe ya roƙa a ce rashin godiyar Allah ko kwaɗayi ya ga gidan masu kuɗi. Malama Fatima Barmuji ji mahangarki. Na farko kafin ma in ta jami wannan interview din kwanaki sai da ranar nan ya zo man kaina. wani gida na da shiga gidan kuma muka yi hira da masu gidan kuma suke gaya min cewa ana shan wahala watan kun san ana shan wahala ba amma kuma ba za ku iya yin komai ba watan suna da halin da za su tallafa wa mutane amma kuma ba za su ba can duniya ce malama aisha ta zo da zumuncin ma za ki ga yan ɗakin ku ɗaya amma za ki ga a ciki akwai wani yana shan wahala wani kuma yana da arziki kuma ba zai iya tallafawa wanda yake da shi ba marashi. To mai sauraro a nan ne kuma za mu naɗe tabarmar shirin ciwon mace na wannan makon. Amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da ma bakin namu Zainab Muhammad Bature da Aisha lami Ibrahim sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. ni aisha mu'azu wacce na shirya kuma na gabatar nake cewa mu haɗu a shiri na gaba gaishe ki yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridun kamaru Zan fara shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridan da ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ta bayyana mana cewar a yanzu haka yi gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru tana kokarin ganin cewa ta cimma burinta wanda ya inganta manyan ayyuka a faɗin kasar ta jamhuriyar Kamaru sai jaridar Le ta kasar Kamaru an da ita kuma cewa ta yi gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta mai da hankalinta ne wajen inganta manyan hanyoyin kasar na yadda za ta kammala gina su wanda da aka fara tun shekaru biyar da suka gabata shugaban kasar kamaru musa folbiya ya yi ikirarin cewa dole ne ya ga cewa an cimma buri wajen kammala waɗannan manyan ayyukan sai kuma jaridar kalara an da ita kuma ta ce yanzu dai a can bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru yanzu dai komai yana kankama a yayin da ake ci gaba da tabbatar da zaman lafiya a wannan bangaren dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru suna samun nasara a kan 'yan aware wanda suke dauke da bindiga a wannan bangaren jaridar imitation kuma ta ce yanzu dai hankali yana karkata ne kan yadda ɗalibai za su koma makarantunsu bayan sun kwashe kusan watanni uku suna hutawa yanzu iyaye da kuma gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru suna ta fama ne suka cewa sun cimma su wajen tabbatar da komawa yaran makarantun nasu za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridan afrin media an da ita kuma ta ce a yanzu haka dai shugaba fulbiya na ƙasar jamhuriyar kamaru yana kasashen ƙetare domin neman lafiyarsa shugaban wanda yake da sama da shekaru 90 a duniya ya kuma ya kwashe sama shekaru 40 yana gudanar da mulki a kasar jamhuriyar kamaru mama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an fa a takaice Isra'ila ta faɗa jiya talata cewa ta sake karɓar ikon iyakarta da Gaza kuma tana shirin kai farmaki ta ƙasa kan yankin da hamas ke iko da shi zirin da ke da yawan jama'a da ke kusa da tekun baharum ko da yake sojojin isra'ila da 'yan bindigar sun yi wa juna lugudan wuta na sa'o'i da hare-haren makamai masu linzami jiya talata hukumar samar da abinci ta duniya da wfp ta yi kira da a kafa hanyoyin jin kai a zirin gaza sannan ta yi kira da a bada kariya ga ma'aikatanta da taimako masu muhimmanci. a cikin wata sanarwa da ta fitar hukumar wfp ta ce ta kaddamar da wani aikin gaggawa na samar da agajin abinci ga mutane fiye da dubu ɗari takwas a gaza da yammacin kogin jordan waɗanda ba su da abinci ruwan sha da kayan masarufi a hukumance amurka ta ayyana kwacin mulkin da sojojin nijar suka yi a matsayin juyin mulki matakin da ya taƙaita taimakon sojin amurka da kuma haɗa kai da ƙasar wanda ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta kira babbar abokiyar yaƙi da ta'addanci a yankin wani babban jami'in gwamnatin biden ya ce da manema labarai a jiya talata cewa muna ɗaukar wannan mataki ne saboda a cikin watanni biyu da suka wuce mun karar da duk wasu hanyoyi da ake da su na kare kundin tsarin mulki a nijar. adadin mutanen da suka mutu daga girgizar ƙasa mai karfin maki 6.3 da aka yi a afghanistan a ranar asabar ya zarce 2,400 yayin da tawagar masu bincike da aikin ceto suka zakulo wasu gawarwaki daga rugujewar ɗaruruwan gidaje da suka lalace a cewar jami'an yankin shugaban hukumar agaji ta red crescent society ta afghanistan mati'ul haq khalis ya ce har yanzu shahidai na ƙarƙashin baraguzan gini bayan ya ziyarci yankunan da girgizar ƙasar ta shafa a lardin Hirat ranar Talata. To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatarwa sai mu Salaman Abu da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata da alheri. wassalam